وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يجيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نادين إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 22 ga watan shawwal bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1439 wanda ya daidai da shida ga watan bakwai shekara ta 2018 miladiya Allah ya ƙara rayu a cikin wannan masallaci na almana don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul musla fi sifatin lahi wa asma'ihil husna na shek muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na 67 a cikin wannan karatun wannan littafi za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa المثال الرابع عشر مثال نقوم شاهد قوله تعالى شين فدن ألا مدوكتي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ألا مدوكتي ينا بعد الأباري أسكن سورة الفتح lallai alladina yubayi'unaka waɗanda suke yin mubaya'a da kai innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim suna mubaya'a ne da Allah hannun Allah na sama da hannayensu wannan ayar aya ce madaniya suran ma madaniya ce kuma wannan ta sauka ne bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta shida shine sulhu hudaybiya wannan ayar ta sauka ne tana magana akan sulhu hudaybiya kuma dalilinta shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taso daga madina ka da sahabbansa da niyyar aikin umara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da niyyar zai aikata aikin umara da mushrikai suka zo sai suka hana manzan Allah sallallahu alaihi wa shiga garin makka sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce to ana buƙatar a samu wani daga cikin sahabbai a tura shi ya shiga garin makka ya gaya wa mutanen makka cewa ba fa yaƙi ya shigo da shi makka ba ibada ya shigo da shi makka ya zo ne da nufin zai yi aikin ibada sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cewa sayyidina Umar kai ji, sayyidina Umar ya ce ya ma'aikin Allah ba